yake da damar yin haka ba um, kuma na fuskanci akwai bayan allah da suke da sha'awar yin art fasaha kenan amma allah bai ba su ikon karanta shi a ilimance ba muna da maki da muke da su musamman idan suna da bukata akwai yanzu da aka fito da course din nan a kano state polytechnic school of technology akwai fom da ake sayarwa wanda har idan mutum yana da sha'awar wato karanta wannan course din a makaranta zai iya zuwa ko da ba shi da takaddun karanta su a makaranta zai iya zuwa ya sami head of department na art and design kano state polytechnic kai mu muna wato maraba da duk mutumin da yake da sha'awar bunƙasa iliminsa a kimance da kuma a fasahance zai iya samun mu mu yan kungiyar society of nigerian artists muna da kamar office korarsa a